27 wanda ya daidai da 26 ne ga watan 6 miladiya 2006 a littafin al'ubudiyya na shekul islam abu abbas ahmad ibn abdulhalim <clears throat> ibn taimiya rahimahullahu ta'ala littafin da yake magana akan tsantsanta bauta ga Allah ko kuma bayani akan babban matsayi babban mataki da mutum zai taka shine ya zan bawan Allah na hakika babu matakin da ya kai wannan mataki a gurin Allah ka zama kai bawan Allah wannan ita ce mas'alar da ibnu taymiya yake ta bayani akan ta tun lokacin da muka fara karatun littafin har zuwa yanzu har ma mu kama littafin ita ce dai mas'alar da yake ta kaiwa da komowa akan ta ya yi mana maganar annabi ibrahim alaihi da yadda allah ya rike shi badaɗayinsa ya kuma ya umarci annabinsa sallallahu da ya bi addinin annabi ibrahim shine addinin tauhidi ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين addinin annabi ibrahim ba shi ne addinin yahudanci ba ba shi ne addinin kiristanci ba shine addinin musulunci shine addinin da ya karkacewa dukkan wani abu da za a iya kiran shi shirka wannan shine abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya riƙi annabi Ibrahim a matsayin badaɗayinsa saboda tsananin tsantsanta bauta da ya ga Allah wannan mataki na hulla mataki ne da yake mutum biyu kawai su suka same su tun kafuwar duniya har duniya ta tashi annabi ibrahim alaihi salam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama banda su babu wani wanda ya samu matsayin ya zama khalilur rahman badaɗai na ubangiji to shine yake gaya mana cewa wal khullatu ita wannan sifa ko wannan mataki wadda ake kira khulla akwai almahabba akwai alkhulla to yace ita alkhulla hiya kamalul mahabbati المستلزمة من العبد كمال العبودية لله إتتي cikar soyayya cikar soyayyar bawa ga ubangijinsa soyayyar kuma da za ta haifar wa bawa cikakkiyar ko ya zama cikakken bawa ga Allah ya zama cikakken mai miƙa wuya ga Allah cikakkiyar soyayya wacce za ta gadar masa zamantowa cikakken bawa ga Allah wannan ita ce alkhulla kamalul mahabbati almustalzimati min al'abd kamal al'ubudiyyati lillah ya samu soyayya ta koli soyayya ta ƙarshe da babu sama da ita wannan kuma soyayya ta gadar masa da zamantowarsa cikakken bawa ga ubangiji wa minan rabbi subhanahu kamalun rububiyyati li ibadihi allazina yuhibbuhum wa yuhibbunahu hulla kuma daga bangaren ubangiji an ce Allah ya riki annabi Ibrahim Khalil ma'ana Ibrahim Khalilullah wallahu Khalilu Ibrahim to hulla ta annabi Ibrahim ta, ubangiji ga bayinsa shine kamalun rububiyya wato dukkan wani abu na zamantowar Allah Ubangijinka ka jingina masa babu wani abu da ka ɗauka na zamantowar Allah Ubangiji ka jingina maulinsa Allah yana da kamalin rububiya cikar ubangijintakarsa ga bayansa waɗanda yake so shi da ake kira hulla zai taimake su lokacin da suka nemi taimako zai agaza musu lokacin da suka nemi agaji zai fitar da su daga dukkan wani runtsi zai ba su rayuwa mai kyau zai azurta su zai ba su rayuwa irin wacce za ta saman musu yarda a wajensa dukkan wannan gata da kake so ubangiji zai yi maka wannan shine kulla ka samu cikakkiyar gata daga ubangiji ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب إذا أكتي wannan bawa ne ga Allah to kalmar bawa ga Allah ta tattaro cikakkiyar soyayya da cikakken kaskantar da kai ga Ubangiji wato mataki ne wanda ya kunshi wannan a iya ce mutum bawa amma bai samu kamalul hubbi ɗin ba bai samu kamalul zulli ba amma kalmar bawa ɗin ta tattaro wannan akwai wanda zai cika kalmar bawa ɗin ya cika sharuɗin ta gaba ɗaya ba wai yana nufin daga an ce wa mutum bawan Allah ana nufin ya zama ya cika soyayyarsa ga ubangiji kuma ya cika kaskantar da kansa ga ubangiji ba a'a ana nufin kalmar bawa ɗin ta ƙunshi wannan ya iya samun wani kaso daga sifofin da wannan kalma ta kunsa a ce masa bawa fa innahum yaquluna qalbun mutayyam larabawa sukan ce qalbun mutayyam in suka ce mutayyam suna nufin idza kana muta'abbadan muta'abbidan lil mahbub wato zuciya wacce take baiwa baiwar zuciya su yi amfani da kalmar mutayyam kalmar mutayyam suna nufin wannan zuciya ta zama kamar mai ita ya zama kamar bawa ga abin da yake so wal mutayyam mai bauta ana kiran shi mutayyam wanda ya zama bawa ko almuta'abbad wanda aka bautar ana iya kiran shi almutayyam mutayyam wa taimullahi abdullah a larabci aka ce taimullah daidai yake da a ce abdullah wa hadha alal kamali hasala li ibrahim wa muhammad sallallahu alaihi wasallama to babu wanda ya zama soyayyarsa ga Allah ta zama cikakkiya soyayyarsa ga Allah da san ubangiji gare shi sun zama ya zama cikakke kamar yadda annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu da annabi Ibrahim su suka samu kamalul mahabbati wa kamalul zulli lillahi subhanahu wa ta'ala su suke da cikakkiyar soyayya ga Allah suke da cikakken kaskantar da kai ga Allah ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض من أهل الأرض saboda haka ne ya zan a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da wani khalil sai Allah idil khullati la tahtamilu sharika domin aka ce wani khalilun wani to babu wani kuma da zai yi tarayya da shi a ciki to Allah kawai shine khalil na annabi sallallahu alaihi wasallama don haka bai riki wani a wannan matsayin ba kamar yadda kama ƙila fil ma'ana kamar yadda wajen fassarar wannan batu wani ke cewa kad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiya khalilu khalila to yana magana dangane da masoyinsa ce duk wata makwarkwada duk wata mashiga ta ruhina to ka ratsa nan ka shiga ma'ana babu wata babu wata masaka babu wata hanya a cikin ruhi na face kana ciki don haka kazan khalili na a dalilin wannan ne aka ambaci khalil a matsayin khalil badadai a matsayin badadai saboda haka soyayyar Allah maɗaukakin sarki ita ce ta game ko ina da ina a zuciyar annabi ibrahim alaihi salam ta game ko ina da ina a cikin zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama khalilur rahman to in eh, ya zama shi ke da wannan kaga babu batun kuma wani ya samu masaka a ciki don haka babu wani wanda zai iya samun gurbi bayan shi wannan mai wannan matsayi don haka ya za annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani khalil a duniya sai Allah maɗaukakin sarki bi khilafi asalin hubbi sabanin tushen so din shi so ko ana iya tarayya a cikinsa kaso wannan kaso wancan kaso wancan kaso sama da mutum ɗaya kana iya samun wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so mutane da yawa Allah maɗaukakin sarki ya so mutane da yawa domin wannan a iya samun tarayya a ciki amma banda hulla ba a samun tarayya a nan فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في wa usama. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wani hadisi sahihi game da hasan da usama allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma ya allah ina son su biyu hasan da usama ibnu zaid hasan ibnu ali ina sansu ya ubangiji don haka ka so su kuma ka so wanda yake son su wannan ƙarin wa ahibba man yuhibbuhuma babu shi a cikin hadisin bukhari ko muslim da suka rawaito bukhari ya rawaito wannan hadisi na falala usama ibn zaid da hassan ibn ali amma lafazinsa shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun usama da hassan jikansa sai ya ce allahumma uhibbuhuma allahumma uhibbuhuma Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma ya ubangiji ka so su domin ni ina son su sauraka babu ƙarin wa ahibba man yuhibbuhuma babu wannan a hadisin bukhari ya zo a cikin kitabul adab a cikin dashi hadisin bukhari kana sallallahu alaihi wasallama ya ni fa yuqiduni usama ce manzo Allah yana kama hannuna ya zaunar da ni ala fakhizihi akan cinyarsa wa yuqidul hasan ibn ali ya zaunar da hasan dan ali ala fakhizihi al-akhar akan cinyarsa dayar thumma yadhummuhuma sannan ya rungume su su buka biyun thumma yaqulu allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma ya Allah ka ji kansu dan ina jin ni ina jin kansu a riwayar tirmizi ya ruwaito hadisin falala hasan da Husaini a ciki kalmar wa ahibba man ma tazo falala hasan da Husaini ba falala Usama ba Bukhari tirmizi ya ruwaito wani hadisi wanda akwai magana a kansa akwai magana a kansa akwai hadisi a cikin Bukhari har ila yau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da hasan ibnu Ali cewa Allahumma ahibbahu ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu ya Allah ka so shi ka so mai san shi wanda ya tabbata cikin bukhari shaykhul islam ibn taymiya irin waɗannan littattafan da wasunsu da waɗanda ma suka su girma yawancinsu duk da ka yake yi mu gashi muna karantawa muna tuntube sai ka karanta ka ji ai ba daidai kai ba ka dawo gashi a gabanka amma shi da kayi to duk yadda kwakwalwar mutum ta kai wani lokaci ya iya samun wahami shi yasa ake samun wannan wahamin ba wai buɗe littafin yana kwafa ba ya zai buɗe littafi yana kwafa kuma ya kasa bambance ruwayar tirmizi da ta zo a manaqib al-hasan wa husain da ruwayar bukhari imla'i yake yi shiftarsa yake yi bai kaga wannan dan ka samu irin wannan wahamin ba zai sa mutum ya ce to yaya kuma ibn taymiya ana ziga ka kuma ya haka to kai ba dan an an je an binciko an ga yaya abin yake ba haka fa kai ma fa za a wuce fa ba fa ganewa za ka ba ganewa za ka yi ba amma kuma aka binciko aka dan gane kuta a to kuma ya haka kai to duk wannan kusurin mu ne mu shi yasa za ga iya samun wani hadisi ya ce babu shi a cikin sunan kuma in ka cika kwakule-kwakule ka gan shi an ce ibnu taimiyya ya haddace musnad na imamu ahmad musnad na imamu ahmad shi ne dai a yanzu a hannunmu musnad ɗin da ya fi kowanne girma akwai hadisi kimanin dubu arba'in a ciki to a ce ka haddace musulun ka haddace bukari ka haddace muslim ka haddace ka haddace ka haddace ka haddace to ai dole wani lokaci wani ya shiga wani ko to amma sai a yi ta tafiya ba a samu wani ya shiga wani din ba dan kuma wani lokaci an dan samu haka ga alqur'ani wanda shine Allah ya ce wala qad yassarna alquran lizikr Allah yayi masa yabo yayi masa wannan take da cewa ya sauƙaƙe shi ya sauƙaƙe alqur'ani banda alqur'ani akwai abin da Allah ya ce ya sauƙaƙe ya ce ya sauƙaƙe sayyid bukhari ko sayyid muslim ko muslim imam ahmad shi an sauƙaƙe shi domin ya zan mutane suna karatunsa suna wa'azantuwa sannan kuma gashi bai da diffatai ne daga farkonsa zuwa ƙarshe shafuffuka ne duka shafuffuka alƙur'ani ba su kai dubu ba ba su kai dubu ba amma wani zai shekara arba'in aikinsa kenan waɗannan shafuffukan na gabansa tare da cewar Allah da yayi walaqad sannan qur'ana wata rana sai hada wata ayar da wata to bare kuma irin waɗannan littattafai da Allah bai ce walaqad sannan din akan su ba sannan kuma ga su da faɗi to dole ne za a iya samun irin wannan duk wanda yake ɗalibin ilimi na gaske wanda ya san abin da yake yi wannan ba komai bane abin yabo abin abin yabo ne ma kafal mar mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutum a ce kai wane ya isa wane idan har ya zalle kurakuransa za a iya kidan su yawanci ba sa kidanyuwa to in har wani za a ce yana da kurakurai goma to wanda ya ishe shi alfahari to haka yake faruwa ga, ga wasu masu gaggawa a cikin neman ilimi masu ganganci sai ka ga mutum da ya ɗan fara gane haɗa baƙi zai iya kuma ɗan tayar da tarabci da an fara kuma ɗan leƙe-leƙe to da ya gano wani kuskure wani ma kuskuren na ɗaba'a ne wajen bugu ne aka yi shi ba ba na gasken ba ne to sai ga ya kasa zaune ya kasa tsaye ƙoƙari yake duk wanda ya gani ya nuna masa kaga na gano na gano fa abu kaza sai kasa zama ku daya wai ai ya gano kuskuren wani babban malami to kuma sai ta yawo duk inda yake yana nuna wannan abin ce ai na gano hadisin nan da albani ya kawo ba sahihi ba ne na gano to sai me kuma a je ka gano din kuma daidai ka gano to sai me ai baka ce komai ba har yanzu albani ya shekara 60 hidimar da yake maganar hadisin da yake ba dare ba rana duk inda aka zauna da shi wannan abin za a tattauna littattafansa gashi na yayi birjik ya yi magana akan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wajen bayanin ingancinsa ko rashin ingancinsa ya fi dubu arba'in to cikin dubu arba'in sai ka gano kuskure goma nawa ne a cikin ɗari to muƙaddara ka gano kuskure ɗari cikin dubu arba'in nawa ka gano nawa cikin ɗari to wani sai ce na tara kurakuransa sun kai hamsin to sai me fakana maza je kaɗin da hamsin ɗin ne ya kuskure kai kai daidai sai mai kuma dubu arba'in ka gane hamsin ne kuskure saura nawa ne ya rage ba kuskure ba eh to shi ke nan sai kuma ya faɗuwar wasu saboda wannan wancan wancan ba zai yi rinjaye ba sai hamsin ɗin ne za su yi rinjaye to wani lokaci ba ma kallo bi aidil insaf bi ainil insaf shi kansa albani ko waninsa bai yi da'awar isma ba shi ma yadda yake cewa malam wani ya yi kuskure a nan shi ma bai ce ba zai kuskure ba to amma na kiyasta mutum ne da ina ya firin jayi to inda ya firin jayi nan za ka yi masa hukunci idza balaga al-ma'ul qullataini lam yahmil khabas amma mu a wajen mu fa ba qullataini ba ko mi'atu qilal ko alf qilal ya kai to fa sai ya dauna jasa suna cewa wa izal habibu a tabi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i ko a lahira Allah keli zai sa fa ban saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummu mizani ake sawa ba a ce to tunda da wannan mizanin akwai dan wani abu ba to kawai ayi wuta da shi a'a ina ya firin jayi وسأله عمرو بن العاص amr ibn al ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyun nasi ahabbu ilaika ya rasulullahi wa ka cikin mutane fa qala aisha shi na aisha qala fa rijali cito daga mazaje fa qala abuha na fi saura kaga dai abin ya kare a gidansu ya fi son ta a mata ya fi son mahaifinta a maza to kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya so wasu mutane ya so usama ya so hassan ya so husaini ya so aisha ya so abubakar siddiq radiyallahu anhum wa qala li ali radiyallahu anhu ya kuma taba fada wa ali ya taba fada game da ali yake cewa la utayanna rayata gadan wannan lokacin fatah khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zan ba da tutar yaki rajulan ga wani mutum yuhibbullaha wa rasuluhu mutumin na san Allah na san manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa suna san shi kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wani don haka al-mahabba a iya samun sharika a ciki a iya samun tarayya amma banda al-khulla wa amsalu zalika kasir ire-iren waɗannan suna da yawa wa qad akhbara ta'ala kuma Allah ya bada labari cewa yuhibbul muttaqina yana san masu tsoronsa masu kiyaye dokokinsa yuhibbul musinina yana san masu kyautatawa yuhibbul muqsit yana san masu adalci yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina yana san masu yawan tuba yana san masu masu tsarki yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus yana son waɗanda suke yaƙi don ɗaukar kalmarsa suna sahu sahu kai ka ce wani gini ne wanda yake rike da juna wa qala yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannu Allah zai zo da wasu mutane da suke son shi shi ma yake son su faqad akhbara bi mahabbatihi li ibadihi almu'minina wa mahabbati almu'minina lahu Allah ya ba da labarin cewa yana son wasu bayansa muminai yana son bayansa muminai su ma muminai suna son shi har ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah muminai sun fi tsananin soyayya ga Allah sama da wani mai so ga abin sansa to amma duk da haka sai annabi sallallahu ta'ala alaihi ya ce Allah shi kadai ne badaɗayinsa لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zama hullarsa ga waɗannan su biyu kawai ta takaita ga annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe kaga hulla ta ɗara soyayya tunda a soyayya an samu wasu da Allah yake so yana son ba duk muminai yana son duk muminai to amma a can waɗancan kawai ya takaita da wannan matsayi shi yasa ya ce wa ammal khullatu fa khassa amma kulla soyayya ce ta musamman wa qawlu ba'dun nas abinda wasu mutane ke cewa inna muhammadan habibullah annabi muhammad badadayi ne na Allah wa ibrahimu annabi muhammad masoyin Allah ne ibrahimu khalilullah suka raba mukamin suka ci shi annabi muhammad habibullah ne shi ko annabi ibrahim khalilullah ne don haka al almahabba fawqa alkhulla suka jirkita abin suka ce soyayya ta mahabba ta fi soyayya ta hulla wanda shi ibnu taymiya yana gaya mana ba haka ya yace to waccan magana da suka yi fa qaulun da'if magana ce mai rauni magana ce tana da rauni domin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullahi ne ba wai kawai habibullahi bane khalilullahi ne kama sabata zalika fil ahadith as-sahiha al-mustafida kamar yadda yazo a cikin hadisai sahihai waɗanda suke da kuma yawa wanda daga ciki mun karanta wasu a baya law kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhastu Aba Bakar walakin na sahibakum khalilullah kaga ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma khalilullah ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan matsayin kuma hulla sama take da da mahabba domin mahabba wannan ana samun tarayya a cikinta amma banda hulla abinda kuma aka ruwaito na cewa annal abbasa abbas ibnu abdul muttalib yuhsharu baina habibin wa khalil ana taso shi a taro shi ranar gobe kiyama tsakanin masoyi da badadayi tsakanin masoyi wato annabi sallallahu alaihi wasallama da badadai annabi ibrahim wa amsalu zalika da irin waɗannan hadisai fa hadisu maudu'a hadisai ne bara gurbi la tasluhu an yu'tamada alaiha bai dace a dogara da su ba bai dace a dogara da irin waɗannan hadisai bara gurbi ba daga ciki akwai hadisin ibnu maja wai manzon Allah ya ce inna Allah takhazani khalilan kamar takhaza ibrahima khalilan fa manzili wa manzilu ibrahima fil janna يوم القيامة wal والعباس بيننا مؤمن بين ne duk da cewa lafazin ya saba da wancan da ibnu taymiya yake ishara da an ruwaito a nan an tabbatar da hulla ga annabi ibrahim da ah, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai maganar cewa sayyidina abbas yana tsakankanin su mumini ne a tsakankanin waɗanda suke badaɗaye su biyu wani hadisi ne wanda yake maudu'i hadisi ne na ƙarya ɗan jabu ba gaskiya ba ne yau nake karantawa a cikin wani diwani na kaulaha ba riƙe baitin ba amma abin da yake magana cewa shi ya riƙi manzan Allah badaɗayi manzan Allah baya da wani badaɗayi sai Allah da annabi zai yadda da su zama khalil ya zama khalilin wani da ya zama da da da da, da sayyidina abubakar ne amma ba a cewa abubakar khalilu khalilu muhammadin ba a faɗar haka don haka babu wani wanda sai samu wannan matsayin ko ina ya kai ga yaban annabi sallallahu alaihi wasallama da waƙe-waƙe ba zai kai ga matsayin kulla ba ya iya zama masoyi ya so annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya zama khalilu wannan babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai riƙi kowa ba khalilinsa don haka shi in ya ce ya riƙi annabi to annabi bai riƙe shi ba in ya ce ya rike shi to shi annabi bai yadda ba dan ya ce da zai riki wani da ya riki abubakar don haka ba mu ji a tarihin sahabbai ana kiran wani sahabi da khalilun nabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna khullasa ga Allah ci kawai take la taqbalu sharika ba ta karbar tarayya ba ta karbar tarayya shi yasa a baya ibnu taymiya yake ce mana wa li hadha lam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam min ahli al-ard khalil haka duk duniya annabi sallallahu alaihi wasallam baya da wani khalil to ai abu ne da yake ake samu min tsarafai ne ta bangare biyu ba zai yi kace kai ka rike shi shi bai rike ka ba kuma ya zama kulla din ci yanzu misali ka ce kana son annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ni bana son ka za ta yiwu ka zama habibun nabi sallallahu alaihi wasallama ba za ta yiwu ba in ka ce kai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam in hakan kai masoyinsa ne to shi ma masoyinka ne to wasu malamai sun yi magana akan wannan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai riƙe wani salili ba don haka ba a jingina ba wani wannan sifa ba ba mu ji ana kiran annabi sallallahu alaihi wasallama kowa sai na abubakar da khalilun nabi sallallahu alaihi wasallam sai da a ce masa sahabi shine dan gaban goshi da sauransu wa qad qaddamna ka karanta وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراد فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل أقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله نعم آه. ومن قال آه. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عق أقيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل أقيب رؤيته وقد قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نقص الشعور هو الفرح والحزن فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلا بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا, يكتف لا يكتفي فيه بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم وتفريقها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار طيب، malai ci gaba da cewa wa qaddamna anna mahabbata Allah ta'ala hiya mahabbatuhu wa mahabbatu ma ahabba mun yi bayani a baya cewa san Allah madaukakin sarki shine a so shi kuma a so abin da yake so a so shi kuma a so abin da yake so ba kawai wani abu da ake faɗa da baki ba in ka so shi ka so abin da yake so duk abin da Allah ya ce yana so to ka so wannan shine soyayya ga Allah kamar yadda zo cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun man kunna fihi wajada halawatal iman shi ma wannan hadisi ya gabata abubuwa guda uku duk waɗanda aka sifofi guda uku duk waɗanda suka samu tattare da shi to ya samu ɗanɗano mai daɗi na imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wanda Allah da manzansa suka zamo sun fi soyuwa gare shi fiye da da abin duk ba su ba wa man kana yuhibbul mar'a da wanda yake son mutum la yuhibbuhu illa lillah baya son shi sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarja fil kufri da wanda yake kyankyamin yake kyamar ya koma ga kafirci ba da idan qazahu Allah minhu bayan Allah ya kubutar da shi ya tserar da shi daga gare shi kama yakrahu an yulqa fil nar kamar yadda yake kyankyamin ko yake kyamar a jefa shi cikin wuta waɗannan abubuwa guda uku wanda duk ya same su to ya samu ɗanɗano mai daɗi na imani akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anna man kana fi hadhihi thalath wajada halawatan iman manzo Allah ya labarta mana cewa dukkan wanda ya samu waɗannan sifofi guda uku tattare da shi to ya samu daddaɗan ɗanɗano na imani لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له domin ka ji daddaɗin ɗanɗano na abu yana zuwa ne bayan kaso abin yana zuwa ne bayan kaso abin ahabba wanda yake son abu sai yayi sha'awarsa kuma idza hasala lahu muraduhu idan ya samu abin da yake bukata muradinsa fa innahu yajidul halawata to kuma daga nan sai ya ji daɗin wal ladzata surura ya ji ɗanɗanan mai daɗi ya ji daɗin ya samu kuma farin ciki inda farin ciki ne saboda haka ibnu taimiyya yana nuna abubuwan guda uku ne ka so abu bayan ka so shi ka yi sha'awarsa bayan ka so shi ka neme shi ka samu bayan ka samu kuma ka ji daɗin sai an samu waɗannan mataki uku واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى daɗin yana zuwa bayan ka samu abin da kake so ko kake sha'awa sannan ka samu daɗin sai ya so ya yi raddi gama ma'abota falsafa da wasu masu bincike cikin harkar likitanci waɗanda suke cewa inna lazzata idrakul mula'imi shi jin daɗin shine ka samu abin da kake so ɗin shine jin daɗin ibn taymiyyah ce a'a jin daɗin yana biyo bayan samun ne ba shi ba samun ne jin daɗin ba kama ya ƙuluhu man ya ƙuluhu min almutafalsifati wal atibba kamar yadda masu faɗar haka suke faɗa daga ma'abota bin ilimin falsafa ko ma'abota bin ilimin ɗibbu likitanci faqad ghalita fi zalika ghalatan bayyana duk wanda yake da wannan magana to kuskure yayi kuskure mabayyani yace fa innal idraka yatawassaqu bainal mahabbati wal ladha samun abu tsakiya yake tsakanin san abin da kuma jin daɗinsa. sa samun a tsakiya yake sai ya ka misali ce fa innal insana masalan yashtahi ta'am mutum na san abinci fa idza akalahu in ya ci ya samu ya ci sai kuma ya ji daɗin saboda tun daban kuma daɗin daban ibn taymiya bai yadda cewa cin shine daɗin ba daɗin yana faruwa bayan an ci bayan abin ya ji an gane ko hawa uku ne sai ka so ko ka yi sha'awa ɗaya kenan sannan ka samu muradin naka sannan bayan ka same shi sannan kuma ka ji daɗin amma kawai shi samun sababi ne da zai haifar da daɗin shi samun sabab ne amma ba shi ne nafsin daɗin ba an gane ko saboda haka abin da yake so ya ce sanda muke wa ubangiji zai ganar mana da daɗin imani ba wai kawai san shine daɗin ba domin annabi cewa salasun man kunna fihi waje da halawatan iman in ka samu man kana Allahu wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwa wa man kana yuhibbu al-mar'a yuhibbuhu lillah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anqadhahu Allahu minhu in ka samu waɗannan uku sai ka samu kuma daɗin an gane ko sai ce fa idza akalahu hasala lahu aqiba zalika ladda ko uqiba zalika nan da nan bayan ya samu kuma sai ya ji dadin haka nan wajen gani wajen ka kalli abin da zai baka zaka ji dadin kallansa na farko ka so abin in ka so abin kuma sai ka gan shi bayan ganin kuma sai ka ji daɗin da kake so amma jin daɗin ba shine ganin ba ko shi ne ya ce ganin daban jin daɗin daban fallazzatu shi ganin sababi ne na a samu jin daɗin amma ba shi ne jin daɗin ba an gane in ba haka ba sai ya zama na duk wanda ya gani din shi ma ya ji daɗin abinda za ka cika ji daɗin wani kuma in ya ci ba zai ji daɗin ba sai ce fallazzatu tatba'un nazar jin daɗin yana biyo bayan ganin an nazara ila shay ganin abin fa nazara ilayhi iltazza bihi in ya kalla sai kuma ya ji daɗin. wal ladzatu ganin da zai biyo jin daɗin da zai biyo bayan ganin to ba shine kuma jin dadin ba walaysat hiya ru'yatu shay'i bal tahsulu uqayba ru'yatihi ba kuma ganin abin ne tana faruwa bayan ganin abin ne Allah ya ce wafiha a cikin aljanna ma tashtahihi al-anfusu akwai abin da rayuka suke sha'awa wata lazzul ayunu idanuwa kuma suke jin daɗi da ganin wato ba ganin ba kuma suke jin daɗi to yace haka duk abin da yake samun rai yake samun mutum haka za jami'u ma yahsul nafs min al-lazzati wal alam ko na jin daɗi ko na rashin jin daɗi dukkaninsu abin ya samu daban kuma rashin jin daɗin daban in na rashin jin daɗi ne in kuma na jin daɗi ne samun abin daban kuma jin daɗin daban min farahin wa huznin wa nahwi dhalika yahsulu bi shu'uri bil mahbubi yana faruwa ne ta hanyar ka ji abin da kake so ko labari ne ka ji labarin in ka ji shi sai kuma ka ji farin ciki amma ba wai shi jin labarin shine farin cikin ba farin cikin daban jin labarin daban haka na inda bakin ciki ne ka ji labarin sannan kuma bakin cikin ya biyo baya don haka so daban sannan abin da son zai haifar kuma daban sha'awar shi'uri bil makruhi ko ka ji abin da baka so walaisa nafsu shu'uri huwa al-farahu wal huznu ba shi jin shine farin cikin ba ba kuma shine bakin cikin ba fa halawatul iman don haka jin daɗin ɗanɗanon imani da manzon Allah ya faɗa al-mutadamminatu min al bihi wacce take ta ƙunshi jin daɗi wal farahi ta kunshi farin ciki ma yajiduhu al mu'minu al wajidu halawatal iman irin abinda mumini wanda ya samu ɗanɗanon imani yake ji a ransa <coughs> wannan tatba'u kamala mahabbatul abdulillah sai an samu cikakkiyar soyayyar bawa ga Allah sannan a samu waɗannan abubuwa cikakkiyar soyayyar bawa ga Allah shine kuma zai haifar masa da waɗancan abubuwa da manzo Allah ya faɗa na ya ji ɗanɗanon imanin daɗinsa a zuciyarsa wa zalika bi salasati umur cikakkiyar soyayyar bawa ga Allah kuma ba za ta samu ba sai an samu abubuwa guda uku da zai faɗa na faɗa su shi ya kunshe su ba wani abu ne da ya kirkiro daban kanka ce to idan samu kuma kuma wasu sharaɗa guda uku ka ibn taymiyyah nan fa ya fi kare kare a'a hadisin da ya kawo a baya salasun man kunna fihi wajada halawatal iman a ƙarƙashinsa waɗannan abubuwa guda uku dai ambata suka zo takmilul mahabbati an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma kaga an samu soyayya ta koli kenan soyayya cikakkiya kenan ya zama babu wani wanda mutum yake so sama da yadda yake san Allah da manzansa san Allah da manzansa su zama sama da sansa ga komai to aka samu wannan an samu takmilul mahabba an yadda fa inna mahabbatallahi wa rasuli la yuktafa bi aslul hubbi san Allah da manzansa ba za a wadatu kawai da ka so shi kawai irin asalin so kawai tushen so irin wanda za ka yi mawa da ka yi mawa ne ai kana son wani kana son ɗanka kana son babanka kana son babarka kana son danginka kana son motarka kana son kantinka a kasuwa ko kana son littafinka don haka wannan asulul hubbi ne kowa da kowa ma in yana da shi kuma kana yi wa abubuwa da yawa to ba irin wannan ake so yi manzo Allah ba ka ce ina san Allah ina san manzo Allah kuma ina san babata a'a ya zamana kana san babata ka kana san babanka kana san gidanku kana san gidanka kana san garinku to amma san Allah da manzansu sun kira duk waɗannan shine takmilul mahabba din aslul hubbi wannan kowa ma ka bashi an gane ko kowa ma ka bashi aslul hubbi din matukar dai ba a cikin haram ba ne ka so abin da ya halatta shar'an ka so shi din amma takmilul mahabbati ba za ka ba kowa ba sai Allah da manzansa Allah shi kake so so na ƙarshe manzo Allah shi kake so so na ƙarshe bal labudda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma dole ne in kana so ka zama masoyin Allah da manzansa sai ka so Allah da manzansa fiye da yadda kake son kowa to abu na biyu da ya faɗa tafriqu hurar rarrabe ta an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah ta gare shi ne na waccan soyayyar kuma in mutum zaka so ya zama na baka san shi sai dan Allah baka san shi sai dan Allah kaga wannan reshe ne na waccan waccan soyayya ita ta haifar da wannan saboda wannan yana son abin da Allah yake so nake son shi saboda wannan Allah ya ce in so shi nake son shi to kaga kowace soyayya da zaka yi tana komawa ne ta tuke zuwa ga san ka ga Allah da manzansa kada ka ka barta ita kadai zaman kanta take ta yadda zaka iya wato ci gaba da san wannan abun ko da shi baya da alaka da soyayya ga Allah don haka dukkan wani abu da zai ci karo da wannan zaka ture shi shine wa zaf'u diddiha abinda duk zai ci karo kuma da soyayyar ka ga Allah zaka ture shi an yakraha biddal iman a'zama min karahati ilqa'i nan. ka ƙi abin da yake kishiyin imani kamar yadda kake ƙin ko fiye da yadda kake kin a jefa kauta kamar yadda zo a wasu ruwaya yanzu ka fi son ma a jefa kautar ai wasu bayan Allah sun yi balanti a jefa su din akan su bar musulunci ko ba ka ba ka zama haka din to sannan ne za ka samu ɗanɗanon imanin an gane ko saboda haka san shi kadai ba shi zai gadar maka ba sai ya cika waɗannan abubuwa guda uku in ka cika waɗannan abubuwa guda uku sai ya haifar maka da halawatal imani din da aka faɗa waɗannan abubuwa da ya faɗa babu su a hadisin kuma yadda ya faɗe su din haka suke ko ba haka suke ba to ba magana kakale na wasu a ibnu taymiyyah nan shi ya kakalo ma wai tauhidul rububiyya Tauhidur uluhiyya tauhid idan aka samu wannan idan to wani ma yace to ai yazo ya ce ai sai ba za ka samu dandano ba sai ka samu takmilul mahabbati tafriqul mahabbati duk ina ya samu wannan gashi yayi bayani ko ba na jin akwai wanda zai ce abubuwan da ya faɗa ƙarya yake to daɗin ibnu taymiya baya tafiya kawai da ka ko yace sa ne kawai suka gaya masa akwai wanda yace wani shehi na ne ko babana to amma wani sai ya ce baban shi ne ya gaya masa kuma dole ka yadda akwai wanda za su ce su babansu ne gaya musu kuma so suke dole sai ka yadda wani ce shehin su wani ce malamin garin su to duk ibnu taymiya ya aje waɗannan a koma ga Alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta su abinda yake sun nuna a ɗauka abinda ba su nuna ba kuma ba iya jayayya a kai in ya kawo wani abin da babu su a Alƙur'ani babu su a hadisi yi jayayya amma in ya ka abin da yake Alƙur'ani da hadisi to babu abin da yake kanmu illa wa yusallimu taslima mu فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله واحقهم بان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله والخله ليس لغير الله فيها نصيب بل قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا علم مزيد مرتبه الخله على مطلق المحبه ابن تيمية ya ci gaba da cewa fa iza kanat mahabbatur annabi sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina da soyayyar muminai min mahabbatillahi yana daga san Allah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbul mu'minina kuma manzo Allah ya zan yana san muminai allazina yuhibbuhumullahu muminan da Allah shi ma yana san su li'annahu domin shi manzan Allah akmalun nasi mahabbatan lillah ya fi kowa cikakkiyar soyayya ga Allah wa haƙuhun kuma fi kowa cancanta haka ne ko wa haƙuhun bi an yuhibba ma yuhibbuhu Allah yafi kowa cancantar ya so abinda Allah yake so wa yubghida ma yubghiduhu Allah yaki abinda Allah yake ki wal khullatu laysat li ghayri Allah fiha nasib amma khulla yace wani ba shi da rabo a ciki kaga ya so muminai dan Allah yana son su amma a khulla yace ba ba wani ba ya da rabo a ciki yace law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhastu Aba Bakrin khalilan da akwai wani khalili na a duniya ba Allah ba to da ya Abubakar ne to a ke kenan zamu gane ulima mazidu martabatul khulla ala mutlaqil mahabba zamu san ashe matsayin khulla khalil khalil din nan ya fi matsayin habib habib da ake faɗa don haka sabanin abinda wasu suka ce habib ya fi khalil a'a ita khulla babu tarayya a ciki sabanin habib annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wasu kamar yadda ya gabata a hadisai da yawa to wannan duk da ibnu taymiya tabbatar mana da cewa ita ubudiyya ga ubangiji kamalul ubudiyya ga ubangiji cikar zamantowa ka bawan Allah sai ka samu cikakkiyar kuma soyayya ga Allah waɗanda suka fi kowa kamalul ubudiyyati lillah sun fi kowa a ban ƙasa su annabi ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin su suke da hulla ga ubangiji banda su ba wanda yake da wannan to ibnu taymiya zai ci gaba da mana maganar abin da yake da alaka da soyayya ga Allah wanda soyayya din nan ita ce wani sinadari ne wanda da shi ake samar da matsayin ubudiyya ga Allah da shi da kaskantar da kai kamalul hubbi ma gayatun zulli to zai zo kuma ya yi mana magana a kan wasu wanda suke cewa wanda ba sa son a yi maganar hubbullahi wasu daga cikin masu ibada suna da magana akan akan akan akan akan mahabba to zai yi magana akan su da kuma wasu masu cewa ai shi Allah kawai a masa kawai don so kawai ka a ji tsoron azabarsa ka a ji kwaɗayin aljannarsa kawai Allah Allah ne kawai ka bauta masa wai wannan shine mataki na ƙarshe amma ka ji tsoron kakka kuskura in kana so ka zama ba ka tsoronsa duk barazanar nan da yake yi a wuta alkur'ani yana gaya maka in kai kaza za ka shiga wuta in kai kakka ji tsoro aljannan nan da yake ta faɗa akwai kaza akwai kaza kakka ji wai ta shiga ranka kawai kai Allah kake kallo kawai Allah kai Allah ne eh to kawai zan bauta maka to kaga wannan akwai gwalewa ma ai ko a yi maka a tanadan maka abu saboda kai abin kirki ka ce kai ni bana so fa ni kawai ni nayi maka dan naga fuska kawai ni ai akwai gwalewa to kuma a ce Allah yake wa irin wannan kuma a ce shine mataki na koli wai wasu wasu waliyai da suka kai wani mataki kawai kawai su Allah da zatihi kawai amma su ba sa tsoron ba su taba tsoron wutarsa ba daidai da ƙiftawar ido shi bai taba tsoron wuta ya shiga wuta daidai da ƙiftawar ido kuma bai taba kwaɗayin ya shiga aljanna ba wai ya je yana son shiga daidai da ƙiftawar ido wai in yayi wannan shi ba zai ɗaukan kan shi bawan Allah ba to za mu ga ibnu taymiya zai kawo mana wannan magana ya nuna wannan ba shine manhajin salaf ba manhajin salaf ka hada biyun yad'una na ragaban wa rahaban wannan shine manhajin anbiya gaba daya suna kwadayi kuma suna tsoro suna kwadayi suna tsoro dan ka ce kana san mutum amma kai ba ka ce kana san babanka amma ni fa bana tsoron babana to ai mutane ba za su dauka kana girma babanka ba to bare ubangiji da soyayya shi ita ce ta fita kowa to me amfanin ya faɗi wuta din ya faɗi aljanna sai a koma kawai maganar maganar falasifa masu cewa a ita wuta din nan da aljanna da ake ta faɗa da ake ta faɗa ba wai da gaske bane fa akwai wuta din kawai dai ana so mutane ne su zama mutanen kirki ana so dai a zama mutanen kirki dan in ba a faɗa haka ba wani tsiyar da zai yi ba a san iyakar ta ba to sai a ce ai akwai wuta kamar yadda iyaye suke tsoratar da 'ya'yansu ce dodo ai ba dodon bane ba wanda ya taba ganin dodon shi ma an ce ina dodon ba zai ce gashi ba amma dan dai yaro ya daina abin da yake mara kyau to wai shi kansa Allah ma haka yake yi kawai dodori dono akwai wani matsiyaci da ya rubuta haka kuma wai so yake a bashi farofesa balarabe ne a masar ya rubuta wai kuma malamin da yake karantar da ulumul qur'an yace ai maganganun da annabi ya faɗa a cikin alqur'ani duk khitab ne jumhuri wato kawai dai ana wasa da hankali ne kawai dan dai mutane su ji akwai wasu abubuwa da mutane suka saba jin tsoron su to sai ake tsoratar da su da wannan abu amma ba da gaske bane kuma wai so yake yi a ce ya zama profesa a harkar alkur'ani to shi da aka yi ta bala'i a masar nasir abu zai sunan shi aka yi ta bala'i wasu suka rubuta takarda waɗanda aka ba su rubuta su duba aikin nasa suka rubuta takarda suka suka suka kai ga ga jami'atul qahira dama ana yake karantarwa suka ce to mutumin nan ma ba musulmi bane ba maganar yanzu a ƙara masa a ƙara masa matakin ilimi ake ba maganar ma ba musulmi ake ba kawai a kashe to ai kaga kuma magana shi yanzu ba magana kuma a ƙara masa matsayi yanzu magana a yadda shi musulmi ne to shi da aka yi ta ligima aka yi ta bala'i wasu kuma suka taso fafau suka ce sai sun kare shi ya mutum kawai dan ya faɗi albarkacin bakinsa ya faɗi ra'ayinsa ai duk addinin ma ai duk kawai ijtihadi ne kai ma haka ka fassara shi ma haka ya fassara to daman duk su waɗannan masu ƙoƙarin kare barna dama wannan shine logic din su ta ce lahajar ai addinin ma interpretation ne dan boko kenan ai duk fassara ce kai ka fassaro haka shi ma ya ga ya fassaro haka to ma ka ne ba sai a rushe addinin ba kowa kama gabansa wani ma ya ce ai duk lalabe muke adu ai duk kowa ma lalibe yake adu wai san ina ina ina zaya to kaga duk gaba daya rushe alqur'anin da aka saukar hudan linnasi ya zan ba huda me huda wanda zai ja kai dora kan hanya alqur'ani ya zan ya daina aiki kenan Allah ya sauke wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in uh, Allah madaukakin sarki yana cewa qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin me yake nufi da wannan ayar karara abinda take nunawa ka ce musu in har Allah mai rahama yana da ɗa to ni farkon masu bauta ne mana in za a jingina wa Allah ɗa ko a ce Allah ɗa abinda yana da ɗa to ni bana daga cikin waɗanda za a jingina su ga Allah a ce ni ɗa ne ni ne farkon waɗanda wanda za a ambata a matsayin bawan Allah wannan duk da annabi sallallahu alaihi wasallama na masa a nuna wa mabiyansa shi ba ɗa ba ne ga Allah duk da matsayin da Allah ya bashi abinda kiristoci suke faɗa da annabi isa alaihi salam cewa ɗan Allah kure ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa mutanensa shi ma ba bawa ne ga ubangiji ba ɗa ba don haka Allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa sabanin waɗanda yadda wasu suke suke suke suke fassara ayar ana awwalul abidina wai annabi shi aka fara halitta an halicci haskensa ya zauna gaban ubangiji shekara dubu yana tasbihi annabi adam ya ce shi ma a sa masa Allah ya sa masa wannan hasken a bayansa sai mala'iku suke kallon bayansa ya ce ya ubangiji a damin shi gabana aka dawo da shi goshinsa suke kallon goshinsa su ta tasbihi ya ce da Allah a dan samma ya tsana shi dan rarraba shi ya dawo ya tsansa yana ta tasbihi ya wani duk ƙarya ce ba gaskiya ba matsalar ita wannan ƙaryar ka rasa inda za ka samu ta a cikin tsofaffin littafai na makaryata wato wannan karyar ta kashe-kashen wani sai ka rasa a cikin tsofaffin littattafai ina za ka samu ta ka ga wani bayani irin wannan da na gani a wani littafi alfaidul muhammadi na ibrahim inyas wajen shafi uku ko hudu wajen hadisin ne kuma duk wannan maganan ne ya fito a cikin wane ne ya zo a yatsan sai ya zo a ina ne ya zo a ina ne ya zo a ina ne wai ali ne ya roƙi amma karshe ba a ce ga littafin da za a samu ba to sai kaga cewa ita karyar wata ce aka samu kwaya ɗaya sai aka yi ta ƙare-ƙare aka yi ta ƙare-ƙare aka yi ta ƙare-ƙare har ta zama littafi amma in ka tsitse mutum ina wannan riwaya take doguwa waye ya ruwaito sun da an saba a ce bukhari muslim tirmizi da sa'i ibnu majah ahmad waye waye babu wannan karin bayanin dan ba inda za a gaya maka ka samu yanzu wani dan uwa yake yake bugo min waya yana tambaya hadisin wani hadisi ya gani a cikin irin wannan tarkacen manzo Allah abin nan Hassan abin da Ali ibn Abi Talib ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance haske gaba ga Ubangiji kafin a halicci Adam da shekara dubu dubu ko ɗari hudu ne na manta adadin amma dubu ruwa ne an ce a cikin a cikin bayanul wa mu iham ko kuma ibn al-qattan ne ya ruwaito in duba masa da Allah littafin ne na bincike littafin ba wannan nace ka gani wannan ma bai kama da abin da ake rubuta a littafin wannan ba kawai dai an san mutane ba su san littafin ba to in aka yi jefa abin can kai ba kama taba ganin littafin ba kuma a ƙasar ku ba mai littafin ga ba maganar ka ce ƙarya ake in ka ce ƙarya ake to to kai ka ga littafin ba babu a ciki to kai kuma ba inda zaka samu littafin kaga dole kai shiru kuma to yanzu matsala kuma duk tattafan kuma ga sana ana samu in ma babu a ƙasar ku akwai wanda zai je wata ƙasar ya samu littafin to yanzu kuma duk ido zai rena fata irin waɗannan abubuwan da za a yi ta ganin babu su din amma da sai mutum ya karya sai ya jefa sai ya faɗi wani littafi can da wani sunan shi ma zai tsorata shi sunan ba an kai sai ka ji tsoro kaga kace karya ne a ce to kai kana da ma littafin ma da tukunna ne zaka karyata ta kaga dole kai turus a yi ta faɗa ba yadda zaka yi amma zaka je ka duba ka bincika shafi shafi wani ma ka karance shi to ana faɗa sai ka ce karya suke yi wanda dai ya ce ba ƙarya kake ba shi sai nuna yanzu dai ni gashi ban gani ba kai da kace ba akwai sai ka nuna in ka ce ai a wannan aka cire to ka wace ba a ciran ba to wanda yana cewa me matsayin fadar a cewa yaro khalilullahi wanda aka wa ibrahim wasu na khalilullahi kawai ka ce masa ibrahim wannan khalilullahi matsayi ne na annabi ibrahim alaihi salam ka ce masa kawai ko kuma ka ce khalil ka yi shiru ka ce ibrahim khalil sai ka tsaya nan amma <laughs> khalilun lahi wannan matsayi ne na wani daban wani ya ce shi yana sai karanta littafai ibn taymiya wai amma idan ya gama karanta shafuffuka ya so kuma ya tuno abin da ya karanta daki daki ko yana kasa ne baya iyawa kuma shi ya ga kamar ba a tsatsara matsalolin a tsatsara ba ya dai zai yi to ai daman in dai za ka karanta littattafan ibn taymiya sai ka yi damara sai ka ci damara ta ilimi ba kawai kuma da ka fara gane larabci ba kuma ka karanta ka gane wani littafin na ibn taymiya in ka fara shi ma dole zaka ka aji saboda kasancewar ibn taymiya ya ya gamu da yan bid'a kala kala Allah ya jarrabi zamaninsa da 'yan bida'a kala-kala kuma inda yake musamman inda yake sham da kuma masar 'yan bida'a ne iri-iri akwai masu bida'a sufanci akwai masu bida'ar ilmul kalam akwai masu bida'ar zandaka akwai masu bida'a kowace kalar bida'a akwai kuma a matsayinsa na malami Allah ya dora musu la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumun Allah ya dora masa wajibin yayi bayani don haka ya ɗaukar wa kansa bayanin barnar da waɗannan duk suke yi to saboda haka kowanne kuma zai yi zai yi magana da su sai magana da irin harshen da suke magana da shi ya nuna musu batan su a cikin abin da suke kai to saboda haka wani lokacin yana raddi ga ahlil ga almutakallimun yana bayani yana musu bayani akan harshen su kai da karanta ilmul kalam din ba dole ka zara ido ba ka gane ba ba za ka gane ba haka nan in yana in yana magana da sufaye in ba kai mu da muke rayuwa cikin nan ba mu duk sun ke kewaye mu muna jijjin abin da suke faɗa wani can wanda ya fito daga daga wata ƙasar da babu su ko kuma a ba su da nishaɗi irin nan sai ji ana ta faɗar fana'i fana'i bai san me fana'in nan ba amma mu muna ganin fana'in nan a cikin da mun je inda suke za mu gani saboda haka da an ce fana'i ka san ya ce fana'in to saboda haka kana buƙatar a yi maka sharhi ko a kana da buƙatar wannan yanzu aka ce tarbiya sufi ya ce tarbiya wani abu yake nufi amma kai aka ce ma tarbiya ka san tarbiya ka ɗora ɗanka kan hanya ta gari ya zama mutumin kirki ko to amma shi sufi wani abin yake nufi kuma daban to saboda kaga harshen sa shi daban da yadda kai kake kake kake abin nan shi to ibnu taymiya duk zai yi magana da su da irin harshen su malaman mantiki malaman waye malaman waye kuma galibi ibnu taymiya yana da istidrad yana cikin wata magana in wata ta zo ita ma ya faɗaɗa ta sannan ya koma kan ta farko galibi duk wanda ya tumbatsa ilimi irin haka haka salon ko a rubuce haka suke ko abin zuwa yake yi ba irin namu bane sai ta bincike a jaro wannan littafi a kakkabe masa kura a buɗe a yi waye to kaga ai ba za ka ɗauko abin da faɗi ba sai ka ɗauko iya daidai wanda za ka yi ka ƙare to shi kuma abin tahowa yake zurr a ka saboda haka kawai yana yi sai ji ya tafi kuma wani abu sai kuma ya dawo kan mas'alar ana maganar tauhidi kawai sai ka ji an faɗo maganar usulul fiqi sai ka ji an faɗo ana maganar fiqhu sai ka ji kawai an rubuta cikin aqida kuma an nutsu an yi nisa sai ga ah, to ba fiqhu muke magana ba ai maganar haila ake kuma yaya to saboda haka yana da wannan istidradi wajen wajen abin nan to saboda haka wanda zai karanta littafin sa sai ya zan ya san usulubin sa kuma ya zan yana da ah, yana da eh, dan wani abu na ilimin da shi ibnu taymiya yake tattauna akai kuma shi ilimin musulunci ilimi ne da kake da alaka kowanne yana da alakar dan uwansa a ce ga wani shi kawai na hau ne kawai tsalla kuma ya ce zai karanta littafin ibnu taymiya ba abin da zai gane ko ga wani dan fiqhu ne kawai zalla shi kawai maganar fiqhu yake in ya daure tafi ibnu taymiya za a yi wani guri da shi ya ji an yadda shi to sai ya zama na ko ina an dan tattabo a taba nan a taba nan a taba nan to shine kana shiga amma duk da haka fa wani gurin fa sai an tsallake wasu littattafai yanzu ka dau as ko ka dauki bugiyatul murtad to za ka dauka ka yi ta karatu har bacci ya dauke ka baka san me kake ba ba za a gane ba wanda duk yake so ya dauki as na ibnu taymiya ko arraddu abin nan talbis alal jahmiya ko talbisul jahmiya na ibn taymiya ko bugayatul murtad ya fara karanta ta ko ko farkon minhajus sunna farko farkon majalladin farko da yake raddi ga mu'tazila alqadariya wani dan kankan ba ya taba daukowa wai zai sa wai za a karanta a jama'a to ina ai karatu bai ba sai aka watsar to wani yana tambaya game da sallallahu alaihi wasallama su masu salatul fatihi suna cewa to ai wannan ma babu shi ya kuke cewa sallallahu alaihi wasallama bayan shi ma babu shi kuma kun ki yadda da da da da da da da da salatul fati bayan tana da asali daga salatin sayyidina ali to muna so mu sani ita salatul fati din salatin sayyidina ali din ne ko ku ba nashi bane in nashin ne ba wanda zai ja da sayyidina ali shikenan sai kowa ya yi in kuma ba nashi bane to nan muke rigima mu ba za mu yi na wani ba to kuma asalin salatul fati din da ai tana nan da aka ce an saukar da ita daga sama kuma mai kasa magana sayyidina ali kuma ba yana da jawahirul ma'ani ba ba nan ne tushen salatul fati ba ko gabanin jawaharul ma'ani akwai wanda ya ce shine mai salatul fati a nan ne tushen ta wa jawaharul ma'ani din nan a nan ake sayar da shi ba wani ruwa ake zuwa a soshi ba daga saudi ake kashi ba nan ne tushen ta kuma an ce wani ne a kaba ya ta roƙon Allah Allah ya ba salatin da ta fita kowa aka ba salatul fati to kuma ka zo kana salatin sayyidina ali in na sayyidina ali ne shikenan ku aje ayi sallallahu alaihi wa sallama wannan dillata tafan musulmi don littattafan hadisan nan akwai ba mu taɓa ganin ko da dai sadara ɗaya ba an yi inkarin sallallahu alaihi wasallama amma ba mu ga salatul fati din ba sai bakari ya ce an saukan masa da ita to dukkan abin da yake da muguwar muguwar itikadi a kauce masa mana kai ko ba wani mugun itikadi ana ta rigima akan salatul bakari din nan yayi ko bai yi ba to dan menene sai kai an yi rigima da kai kai na annabi mana duk fa abin da muke faɗa kenan tun da dai ana ta rigima akan wannan kuma kai ma ka yadda ba ne na annabin ba to dan menene sai kai in dai ka yadda bai fi na annabin ba to ka rike na annabin in ka yadda na annabin ya fi shi ka rike na annabin amma kai kana da awar kana san annabi kai kai masoyin manzon Allah ne sayyidina rasul an yi magana sayyidina rasul amma kuma nan ana magana da kai kai ta annabi kana sai kai ba za ka yi ba tawana za ka yi saboda haka da za a so gaskiya abin duk ba na rikici bane duk ba na rikici bane to balle kuma an zo an jingina wasu mugayen aqidu game da abin ai ya kamata ka guje shi sannan lafizan da dan an samu wasu lafazi kwaya ɗaya biyu a cikin salatin sayyidina ali shikenan shi ya zama salatul fati a dauko shi ai akwai shi a karshen sifatul salat ahlus sunna ba koyewa suke yi ba shi wanda na alidin da ake faɗa a ɗauko shi a gwada shi da salatul fati ɗaya suke wani kuma majazi yake tambaya alkur'ani ina ga wannan tambayar ba ta irin nan bace majazi akwai majazi ko ba majazi in ra'ayina yake so ya sani babu in ni yake so in san meye ra'ayina to babu amma bayanin ya aka ya zama babu to wannan kuma wani abu ne yana da faɗi a irin wannan guri karatu irin wannan duk sai a ji an yi wani guri daban kuma wani kuma ya ce wai a roƙi Allah bin nan firdausi izgili ne a manzo Allah ya ce za su altumullah aljanna fasaluhu alfirdaus kuma ka ce izgili ba annabi ya ce a roƙa ba to wani kuma yana maganar hadisin abu huraira khalili da yake cewa kala samitu khalili na yi maganar hulla hulla ubangiji ya riki wani badadai kamar yadda shi ma wancan ya samu kamalal mahabba zama ubangiji yana ya rike shi badadai shi ma ya riki ubangiji badadai banda annabi ibrahim da da da da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da wannan sayyidina abubakar bai zama khalilun annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi muhammad bai riki annabi eh, bai riki sayyidina abubakar khalilin sa ba don haka ba a san sayyidina abubakar da sunan khalilul abin nan ba irin wannan hadisai wasu malamai sun yi magana a kai kamar yadda dan uwa muhammad sani ki ta bangaren sa shi amma ba ta bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya ji wannan shi ya ji ya rike shi masoyi na ƙarshe wannan ta bangaren sa shi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai rike shi bai rike shi khalilin ba don haka ba a taba cewa Abu Huraira khalilun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Annabi sallallahu alaihi wasallama khalilin Abu Huraira ba sannan kulla haka ta mutun da mutun a matsayin soyayya wani wani abu ne daban ka iya faɗa ma wani kai da shi amma tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallama ko tsakaninka da ubangiji wannan ta takaita tsakanin Allah maɗaukakin sarki da annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in